Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. a Ghana kuma ana iya kama mu Alfa Radio da ke Kumasi kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Laraba 20 ga watan Fabrairu. Ibrahim Kalama Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To dan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Tiku Abubakar a Najeriya kenan yayi kira ga dakarun kasar za ku ji me ya ce musu. shugaban amurka donald trump ya kara jaddada matsayarsa ta cewa yana da cikakken ikon da zai ayyana dokar ta ɓaci domin gina katanga akan iyakar amurka da mexico india ta yi kira ga pakistan da ta ɗauki mataki kan waɗanda suka kai mummunan harin da ya halaka mata jami'an tsaro 40 kanin labaran kenan yayin da rundunar sojin najeriya ke cewa ta bankaɗo wani shiri na amfani da 'yan bindiga wajen yamutsa harkokin zaɓe a yankin naja delta wasu da ke yankin sun tabbatar da barazanar ko an kawo kayan zaben ma yan iriya za su zo da bindigogi a kori ko mutane a ɗauki a kayan zaɓe a tafi za kuma a yadda ake ci gaba da cece ce kan kalaman shugaba buhari game da masu satar akwatunan gurgu za kuma a yadda ta kaya a taron pdp da ya samu halarcin atiku kamar kowace ranar laraba madina dauda na tafa da shirinta na demokaradiyya a yau amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya To jama'a assalamu alaikum. Dan takarar babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ya ce dakarun kasar ba su da wata rawa da za su taka a zaben shugaban kasar da na 'yan majalisu da ke tafi. Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a jiya talata kwana guda bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya ba dakarun kasar umarni da kada su ragawa duk wanda ya kawo cikas ga zaben wanda za a yi a ranar Asabar mai zuwa kalaman da suka janyo cece kuce. First of all, I want to direct this message to our military commanders. A nan Atiku yake cewa da farko ina so na aika wannan sakon ga kwamandodin dakarunmu da manyan jami'ai. Kusan cewa babu wani hurumin da ya ba ku damar ku aiwatar da wani umarni wanda baya ƙarƙashin doka. Haka doka ta ce kuma haka al'adar take a aikin soji. Shugaba Buhari dai ya yi kashedin cewa duk wanda ya katsa landan a lokacin zaɓe zai yi hakan ne a bakin ransa. kalaman da suka dadada wa mambobin jam'iyyarsa ta apc rai to sai dai a wata hira da yi da muryar amurka a baya mai taimakawa shugaba buhari a fannin yada labarai malam garba shehu ya ce an yi wa kalaman na buhari mummunar fahimta banda shugaba muhammadu buhari ke cewa duk wanda yake shirin ya yi irin wannan to ya shirya daga wannan ba zai sake irinsa ba ya kwashi kashin sa hannu saboda haka an dauka ana ba shi wata ma'ana cewa cewa a harbi ba tare da akwai doka a dai makon da ya gabata ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kira manyan 'yan takarar biyu ta wayar tarho inda ya jinjina musu bayan da suka cimma wata matsaya ta tabbatar da zaman lafiya inda ya ce amurka na goyon bayan sahihin zaɓe wanda zai kasance karɓaɓɓe a wurin 'yan najeriya muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin shirin shugaban amurka donald trump ya ƙara jaddada matsayarsa ta cewa yana da cikakken ikon da zai ayyana dokar ta ɓaci domin gina katanga akan iyakar amurka da mexico ba tare da amincewar majalisar dokokin kasar ba ya zuwa daren litinin akalla jihohi sha shida suka shigar da trump kara a kotun tarayya da ke california inda nan ne wasu alkalai suka yi ta watsi da duk irin matakan da shugaba trump ke dauka cikin watanni 25 da ya kwashe yana mulki to amma shugaban na amurka ya faɗa a fadar gwamnati ta white house cewa yana da yakinin zai yi nasara a karar da aka shigar da shi a lokacin da ya ayyana dokar ta bacin a ranar juma'a da ta gabata trump ya ce yana sa ran ba zai yi nasara a shari'ar farko ba amma ya ce yana da yakinin idan mutum ya je gaban kotun kolin kasar kotun za ta yi watsi da duk wani hukunci da wata karamar kotu ta yanke ministan tsaron kasar venezuela ya ce dakarun kasar za su ci gaba da zama akan iyakokin kasar kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya wato ya ce za su yi amfani da kowane irin zaɓi domin ganin an samar da gwamnatin wucin gadi a kasar ta venezuela a jiya talata ministan tsaron kasar vladimir fardirino ya yi watsi da kalaman trump a wani jawabi da ya ta talabijin yana mai cewa furucin wato na shugaba trump babu dattako a cikinsa sannan ba a taɓa yin irinsa ba ¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente. a nan shugaba Nicolas Maduro ne yake magana cikin harshen Spaniyanci inda ya ce, waye shugaban dakarun ƙasa da doka ta yadda da shi suna tunanin su ne ke da ƙasar nan kuma donald trump ya yi tunanin yana da karfin ikon da idan ya ba da umarni da karinmu za su bi ne a ranar litinin yayin da yake jawabi a gaban 'yan kasar venezuela mazauna 'yan wato amurka a jihar florida shugaba trump ya yi kira ga dakarun venezuela da su yi watsi da umarnin shugaba maduro su amince da tayin afuwa da shugaban wucin gadi juan guaido ya yi musu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc inda ta yi kira ga pakistan da ta daina yaudarar kasashen duniya ta kuma ɗauki mataki akan waɗanda suka kai mummunan hari a yankin kashmir kiran na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin islamabad suke gargaɗin cewa ba za su wato ba za su bata lokaci ba wajen mai da martani muddin ƙasar ta india ta kai wani harin soji takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda duk sun mallaki makaman nukiliya ta ƙazanta tun bayan wani harin bom da aka kai a makon da ya gabata akan sojojin indiya a yankin kashmir da suke takaddama a kai wanda ya halaka jami'an tsaron indiya arba'in a jiya talata ministan harkokin wajen indiya ya zargi firayim ministan pakistan imran khan da yin watsi da ikirarin da kungiyar ja'ish muhammad ta yi na cewa ita ta kai wannan hari ya kara da cewa kasancewar shugabanta mas'ud azhar a pakistan yake da zama hakan hujja ce da ya kamata pakistan ta yi amfani da ita wajen ɗaukar mataki a kansa. shugaban amurka donald trump ya ce babu wani tsayayyen lokaci da aka shata domin cimma matsaya kan takaddama cinikayya tsakanin kasar da china yana mai nuni da cewa mai yiwa a kara matsar da ranar ɗaya ga watan maris da aka shata a matsayin ranar da za a fara amfani da sabbin kudaden haraji kan kayan da china ke shigar da su cikin amurka a jiya talata shugaba trump ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa ba zai iya faɗan takamaiman ranar da za a tsayar ba domin babu wato abu ne da za a samar ta hanyar amfani da sihiri saboda batutuwa da dama na ta faruwa trump ya kara da cewa batun yana da matuƙar sarƙaƙiya sosai a da a ya ayyana daga wato ɗaya ga watan maris a matsayin ranar da amurka za ta ƙara kudaden haraji kan kayayyakin da china ke shiga da su cikin amurka waɗanda su ya kai na dala miliyan biyu inda za a ƙara ɗaga kashi goma zuwa kashi 25 muddin ɓangarorin biyu ba su cimma wata matsaya ba a jiya talata aka koma kan teburin tattaunawa tsakanin kananan jami'an gwamnatin amurka da takwarorinsu na china a wani mataki na farko kafin manyan jami'an bangarorin biyu su kama daga inda aka tsaya a ranar alhamis labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To bari mu fara yada zangon daga yankin Niger Delta mai arzikin man fetur a Najeriya inda runduna ta shida ta sojojin Najeriya ta ce ta bankaɗo wani shiri na amfani da 'yan bindiga a lokacin yankin wajen ya yamutsa komai a lokacin zaɓe tana mai gargaɗin cewa za ta dara kan 'yan bindigar Lamida Bakar gare ka. rundunar sojojin najeriya shiya ta shida da ke birnin fatakwal a jihar ribas ta ce wasu bayanan sirri sun tabbatar mata da cewar wasu bata garin 'yan siyasa sun auno wasu 'yan banga siyasa na yankin niger delta da nufin haifar da tashin hankalin siyasa musamman a ranar zaɓe a wata sanarwa da mataimakin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan najeriya da ke shiya ta shida kanal aminu iliyasu ya sanya wa hannu ta ce ce an gano an baiwa 'yan bangar siyasa makamai tare da kayan sawa na soji za su rika bi rumfa-rumfa na zaɓe domin ta da hankular masu zaɓe rundunar da ta soji ta shiya ta shidda ta ce a shirye take wajen tabbatar da tsaron lafiyar jama'a da hakan ne na ji ta bakin 'yan yankin niger delta da ma mazauna yankin kan yadda fargaba take a yayin zaɓuɓɓuka kuma ga abin da suke cewa. Okay, my name is Tamino. Well, the tension here. Wannan yana cewa ne suna na Tamino. Gaskiya akwai fargaba kwarai da gaske musamman a ranar zaɓe a yankinmu na Niger Delta kuma sautari mukan ga 'yan bindiga na kaiwa suna komowa a rumfunan zaɓe don satar akwatin zaɓe shi kuwa wannan ya ce. Muhammad Inkerege. I have fear. yana cewa ne sunana muhammad inkirege ni dan asalin jihar rivers ne kuma ina kira da gwamnati da masu ruwa da tsaki a kan tsaro da su tashi tsaye haikan shi kuwa wannan ya ce i am samuel there is no fear yana cewa ne sunana samuel ya ce ba ni da wata fargaba game da zaben da za a gudanar a yankinmu na niger delta sai dai babban matsalar da muke fuskanta ita ce cafuricen da 'yan siyasa ke yi sunana awal jibril tsakanin allah nan ba zaɓe ake ba rubutawa ake ko an kawo kayan zaben ma 'yan iriya za su zo da bindigogi a kori ko mutane a ɗauki a kayan zaɓe a tafi a je a rubuta abin da aka dama. Ni ne mamadu Sani da ke nan Tatiri Bende irin Fatakwal. Eh to in dai maganar fargaba ne ta wajen zaɓe, ai shi mutumin da ke nan Fatakwal ma bai taɓa yin fargaban yin zaɓe ba. A duk lokacin da aka yunƙuro za a zaɓe zai je yi shi. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, nigeria. To a gaida Lamido daga yankin da Delta kuma bari mu kaɗa arewa inda ake ci gaba da cece ku ce kan wani gargadi mai karkaɗa hanji da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ga duk wani mai niyyar sace akwatin ru'un zaɓe mahmud ibrahim kwari gare ka wasu daga cikin lafazan shugaban najeriya muhammadu buhari kenan da yake gargadin cewa duk wanda ya jagoranci 'yan bangar siyasa a yankinsa da nufin satar akwatin zaɓe ko ta da fitina a tashar zaɓe to babu shakka duk abin da ya samu rayuwarsa ya kuka da kansa shugaban wanda ke jawabi a wurin taron koli na magabatan jam'iyyarsa ta apc ya ce tuni ya baiwa sojoji da 'yan sanda umarni game da wannan batu yanzu haka dai masana kimiyyar siyasa da sharhi a fagen demokaradiyya sun fara fashin baki a kan kalaman shugaban dr abbaci bako tsohon kwamishinan hukumar zaɓe ne a nan kano ba su da mahalli a demokuraɗiyya an mai da demokuraɗiyya afirka ta zama magana ce ta mutuwa ko ta rayuwa sannan kuma a tsari irin na demokuraɗiyya hakika akwai abin da muke cewa political Kudas. na ma'ana kai amfani da karfi ko na soja ko na 'yan sanda ko na mutane wanda suke 'yan ta'annati in ka cimma burinka. To ko mai dokar zaben Najeriya ke faɗi game da satar akwatin zaɓe ko tarzoma a tashar zaɓe? Dr. Nasir Adamu Aliyu lauya ne mai zaman kansa kuma malami a tsangayar nazarin aikin lauya ta jami'ar Bayar Kano. A ƙarƙashin dokar zaɓe wato electoral act 2010 musamman sashi na 129 abin da yake cewa idan mutum ya yi yunkuri na kwacewa ko hargitsa wani kayan zaɓe wanda kaga ya hada hada akwati kenan ko kuma kuri'a za a iya ɗaure shi wata 24 Batun biyayya ga dokokin ƙasa na ɗaya daga cikin abubuwan da aka faɗa su ne ginshiƙan aƙidu da manufofin shugaba Buhari kamar yadda Dr. Abbati Bako ke ambatawa. shi mutum ne mai son ice a yi kuma a bi doka da oda to al hakika ba mu san me zira zuciyarsa ha ike tunanin cewar a yi amfani da karfi muryar amurka daga kano nigeria To gaida Mahmud, to a yayin da ake ci gaba da cece kuce kan waɗannan kalamai na Buhari su kuma jigajigan PDP ciki har da ɗan takararsu a Atiku Abubakar sun yi Allah wadai da abin da suka kira tsauri a siyasa to amma wani dan apc ya ce sai an tauna tsakuwa a yata saduda nasir adamu alikaya gari ka We are going dan takarar babbar jam'iyyar adawar najeriya atiku abubakar ya yi alwashin lashe zaben 2019 yana mai cewa kushe mulkin pdp na tsawon shekaru 16 cewa jam'iyyar ba ta yi komai ba soki burutsu ne atiku na magana ne a taron majalisar koli na jam'iyyar a abuja your excellency incoming president of the republic of nigeria Baya ga tikun shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da kakakin majalisar wakilai Yakubu Dogara na nuna tamkar tiku shugaban kasa ne mai jiran gado da yadda Allah da nuna hakan zai faru ne saboda gazawar gwamnatin Buhari ta APC. Taron da ya duba tasirin ɗage zaben makon jiya ya yi alwashin komawa bakin dagar kamfen. Tsohon gwamnan Ikiti Ayo Fayoshe da tsohon gwamnan Katsina Ibrahim Shema na daga waɗanda suka yi jawabi a taron ga ma abin da Shema ke cewa. Muna da nauyi a mu mu tattauna da jama'a kuma mu ba wato guideline na policy da kuma abin da muka ji da abin da gyaran da ya kamata a yi don a tabbatar zaben nan a yi shi cikin lumana bisa ga nasara da kwanciyar hankali. Duk waɗanda suka yi jawabi a taron sun cacaki kalaman shugaba Buhari na ɗaukar matakin gamawa da duk wanda aka samu da satar akwatin zaɓe inda suke cewa hakan tamkar bawa sojoji umarnin kashe masu zaben ne. A martanin NAPC Bala Bello Tinka da kwanan nan ma shugaba Buhari ya karɓe shi a APC daga PDP ya ce duk da juya manufar kalaman shugaban amma suna kan hanya. Kaman a ce ne Amroba ya zo yana harbi yana kashe kashe mutane ka ce kana jira tukunna sai bayan ya gama kashe mutane ka kama shi ka kai shi kotu ba za ka harbe shi ba to ba yi wa ƙasa adalci ba fassarar ne da ke 'yan adawa sun rasa yadda za su yi su rage masa farin jininsa a wajen talakawan najeriya ake canza fassara ko kuma manufan abin da yake nufi in allah ya sa aka gudanar da zaɓe ranar asabar shine karo na shida da aka yi tun dawa dimokuraɗiyyar najeriya a alif da tara da casa'in da tara nasura da mailika murar amurka daga abuja Najeriya. To a gaida Nasiru yanzu kuma bari mu za ku ɗa gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Demokradiyya a yau. Jama'a barkanmu da saduwa a wani sabon shiri. Sunana Madina Dauda. cikin wannan shiri za mu yi nazarin irin asarar da aka yi ne a sakamakon ɗaga zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokokin tarayya da hukumar zaɓe ta yi. Ku biyo ni. A ranar 16 ga wannan wata ne, 'yan Najeriya waɗanda suka hada da 'yan takarar kujeran shugaban ƙasa 73 da na 'yan majalisar dokokin tarayya 469 suka shirya yin zaɓe amma hakan bai samu ba. saboda hukumar zaɓe ta ɗaga zaɓen daga sha shida ga wannan wata zuwa ashirin da uku ga wata a bisa dalilin rashin kayan zaɓe. Gashin faɗa da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kai na yayi mana the commission has decided to reschedule the presidential and national assembly elections. Shugaban hukumar zaben Najeriya kenan, Farfesa muhammadu Yakubu ke ba da sanarwar ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu zuwa ranar Asabar ɗin nan wato 23 ga wannan wata na Fabrairu. Kafin dai duka wannan, miliyoyin mutane ne suka yi bulaguro daga inda suke zuwa yankunansu don kada ƙuri'arsu. They patient, let them come a week today and uh, go and, vote again. Shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ke baiwa mutanen da suka yi wannan bulaguro zuwa yankunan nasu hakuri inda yake lallashin su da su sake tafiyar don yin wannan zaɓe duk da ma dai su za su ɗauki nauyin kansu zuwa duk inda rumfunan zaben su yake. Uh, they have to use their own resources sunana ta nemi gyasa ni mutumin katsina ne ko da duk sati za a rika daga mu ma ka duk sati za mu koma jama'a sunana abdullahi musa ko da nan da kasar waje ne ake zaben nan inda ina da halin koma in je in yi zaben nan insha Allah zan koma ko mutane dai da yawa wasu da sun dawo wasu sun ce ba za su iya koma ba bayan dai dage zaben an shiga kirga asara shugaban kungiyar yan trinidad ta Najeriya Mr Ken Uka Oha ya ce 'ya'yan kungiyarsa sun yi hasarar kimanin naira biliyan 140 biyo bayan ɗage zaben. Shugaban kamfanin zuba jari na Invest Data Nigeria Limited, Mr. Ambrose Omodion, ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Najeriya cewar dage zaben ya nakasa hada-hada a kasuwar hanayen jarin Najeriya. Shin menene alakar kasuwar hanayen jari da dage wannan zaɓe? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Abubakar Ali. Idan ka duba kafin a daga wannan zaben nan, hannun jarin ya dan taso kaɗan amma da aka daga wannan zaben nan saboda rashin tabbaci ba abin da yake gurguta hannun jari irin rashin tabbas a harkan kasuwanci wanda yake kuma siyasa shine yake tafiyar da duk wani abin da yake tattare da ƙasa da zaman lafiya saboda haka da zaran an samu wani dan tangal-tangal aka gani hannun jarin ya zuwa kaga yanzu kamar satin nan yanzu ai kusan biliyan naira kenan biliyan ɗari da casa'in da biyar da kusan dubu ah, miliyan takwas aka faɗi wannan satin da muka shiga yanzu hannun jarin ya sauko triliyan goma sha biyu daga inda yake satin da ya shige cikin bangaren tattalin arziki na najeriya kana kiyasta kamar misali kana ga kamar an yi asarar nawa misali esk idan ka duba gundarin wato da ake cewa gdp a turance kaga muna da biliyan ɗari biyar da goma na dala shine karfin GDP namu. To idan ka duba zai baka kamar misalin biliyan ɗaya da rabi kowane rana. Ana magana wato biliyan ɗari biyar da hamsin kowane rana. Idan kuma ka ninka shi wannan kwana uku nan za ka samu ana maganan tiriliyan goma da miliyan shida kenan na naira. Wannan a cikin kwanaki uku nan abin da aka lissafa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Mun gode Hassan. Ashe ɗaga zaɓe na iya jawo wa ƙasa hasarar kuɗi? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre a tattalin arziki Yusha'u Aliyu. A kiyasi da ƙungiyoyi suka fara yi, an yi hasara aƙalla na 'yan kasuwa sama da dala biliyan goma a faɗin Najeriya. Dalar Amurka biliyan wuri na gugan wuri biliyan goma kwarai saboda abubuwa ne waɗanda aka alakanta su da wato alkaluma na ci gaban tattalin arzikin ƙasa wanda kuma tattalin arzikin najeriya yana da fadin dala biliyan 510 ne to idan aka fasa dala biliyan 510 aka fasa shi zuwa kwana 1,369 to aka ɗauki na kwana ɗaya kacal wannan hasaran da aka tafka sai ta kai ta dala biliyan goma to amma a bisa kiyasi ina kira ga hukumomin tara bayanai na kasa musamman national bureau of statistics da cewa suna da aiki mai girma saboda aikinsu ya fi karfin su rinka ba da bayanai akan hauhawar farashi da kuma yanayin kasuwanni ya kamata ya koma ya kalli zaɓe saboda a ankarar da mahukunta musamman masu kula da zaɓuɓɓuka na ƙasar nan irin hasaran da ake tafkawa da kuma irin yanayin yadda za a kiyaye irin waɗannan wannan hukuma ta zaɓe tana taka rawar gani ga tattalin arzikin ƙasa amma idan baka kalle shi da ido na nazari ba ba za ka gane haka ba a 2015 lokacin da hukumar zaɓe ta ayyana shugaba muhammadu buhari a matsayin wanda shi ya ci zaɓe wanda a wannan lokaci professor a tahir jega ya tsaya tsayin daka ya tabbatar an gama zaben kuma an faɗi sakamako da faɗin sakamakon ba a satin farko kasuwan hannun jari na najeriya ta yi tashin goron zabo wanda ba ta taɓa yi ba a shekara hamsin to kin ga ashe wannan aikin hukuma yana da rawar da zai taka a tattalin arzikin najeriya sannan kuma irin wannan hasarori da aka samu na kudade kadai saboda asarorin hawa-hawa ne akwai asara na kuɗi akwai asara na lokaci akwai asara na lafiya eh, kamar yadda na bada misali mm. ni kaina ana faɗan cewa an ɗaga zaben tunda na gani ido da ido kuma na tabbatar to irin kallon abin da ne da nazarin da na shiga na kasa bacci ba wanda zai biya ni irin wannan hasara haka kuma akwai masana waɗanda ya shafi makarantu ana bincike an dakatar akwai kuma marasa lafiya wanda za su je neman magani amma jin wannan sun zauna to irin waɗannan hasarori waɗanda ake ce musu intangible lost waɗanda ba a ganin su su suna da yawan gaske sannan kuma suna da nakasu ga tattalin arziki wato wannan asabar din da ya ta zama ba a yi zaɓe ba mutane sun yi zaman su a gida sun ji daɗi sun yi bacci sun huta sun yi komai wannan ma hasara ce eh, eh hasara ce a bangaren tattalin arziki saboda kowane dan adam akwai abin da ya asara a wannan ranar ba wani bai asara ba dan najeriya abin ko da yasa zaka gane cewa ba asara da baka yi ba saboda ba dan adam da yake so ya zauna baya komai duk lokacin dan adam lokaci ne da zai yi wani abu shi sai yanzu kamar yadda masana suka fara bayani ai galibin aurata yara na asabar ake yin su da na musulmi da na kirista kai hatta sharholiya na weekend eh, wanda 'yan duniya ke yi cikin dare happy weekend happy weekend cikin dare ake su an soke su kulob kulob irin waɗannan shi sai na ce akwai tangible akwai intangible ke hatta waɗanda sukan jira sai ranar wikin su ci nama to irin waɗannan duka an karkashe sai ka fito kana neman ƙosai soyayye babu balantana tsiri saboda an soke ba a shirya ba to irin waɗannan hasarori suna da girma a tattalin arzikin ƙasa sannan kuma eh, masana sun karkasu kashi-kashi kamar na ce miki asset akwai tangible akwai intangible akwai wanda kake gani akwai wanda ba za ka gani ba wanda ba za ka gani ba har da kimar ƙasan wannan jaban to kimar ƙasan yanzu duk duniya an kalle mu yanzu maganan nan da nake da ke ya kamata ana da shugaba sabo a cikin ƙasan a yanda aka tsara mm. kuma an farin biliyan hudu wanda aka ware a cikin ƙasar nan to kuma duka kudaden nan da ware su fa da ba da su duka ba a cikin wata shida na aka ware kudin nan to in ka duba irin wannan girman kuɗi da abin da za a yi da kuɗin to sai kuma ka ga idan ba a yi ba fa me zai faru to abin da ya shafe mu kenan madalla baya ga cece kuce na asarar kuɗaɗe menene kundin tsarin mulki ya ce ne a game da matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ibrahim umar ya yi nazari sashe na 26 na tsarin mulki ya ba da hurumi na a iya ɗage lokacin zaɓe kamar yadda ya ba da dama na a iya sanya lokacin zaɓe mun yadda akwai wannan hurumi amma hurumin me ce na ɗaya idan ƙasar nan tana cikin rudani na yaƙi na biyu idan ƙasar nan tana cikin rudani na tashin hankali wanda yake ya mutsa ƙasa na uku kuma idan ƙasar nan tana fuskantar barazana na wasu za su iya kawo mata yaƙi ko kuma sun ma fara tunkaro Najeriya na hudu kuma idan akwai wani gagarumin laifi wanda yake zai iya wani tashin hankali wanda ke iya yamutsa kasar nan wanda kuma ba a riga aka gan shi ba so amma bayanin da ya yi ya danganta shi da wannan dalili na hudu to a wannan dalili na hudu abin da ya kamata shine a rika kokari a rika yin duk abin da za a yi karkashin invocation kishin kasa ma'ana kishin kasa kada a yi abu wanda yake zai sa wasu su zargi manufarka ko kuma su zargi tunaninka ko kuma su zargi hangen nesan ka ko tunaninka ya kamata a ce lokacin da hukumar zaben nan ta tashi za ta yi wannan taro din a talatin dare da take cewa cewa ta tattauna da duk wani mai ruwa da tsaki a ba ta tattauna da jam'iyyar siyasa ba su ne na farko waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkokin zaɓe ba a tattauna da su ba a nan za mu dasa aya a shirin namu na yau a madadin wakilin sashen hausa hassan maina kaina da baƙinmu ƙwararre a tattalin arziki yusha'u aliyu da masanin kundin tsarin mulki barista mai nasara kogo ibrahim umar ni madina dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin nake cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu, mu huta lafiya. Ta gaishe ki yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labaran duniya amman fa a takaici. Dan takarar babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ya ce dakarun ƙasar ba su da wata rawa da za su taka a zaben shugaban ƙasar da na 'yan majalisu da ke tafi. Atiku Abubakar ya bayyana hakan ne a jiya talata kwana guda bayan da shugaban Muhammadu Buhari ya ba dakarun kasar umarnin da kada su ragawa duk wanda ya kawo cikas ga zaben wanda za a yi a ranar Asabar mai zuwa kalaman da suka janyo cece kuce. To sai dai a wata hira da yi da muryar Amurka a baya mai baiwa shugaban Muhammadu Buhari shawara a fannin yada labarai Malam Garba Shehu ya ce an yi wa kalaman na Buhari mummunar fahimta. shugaban amurka donald trump ya kara jaddada matsayarsa ta cewa yana da cikakken ikon da zai ayyana dokar ta ɓaci domin gina katanga a kan iyakar amurka da mexico ba tare da amincewa majalisar dokokin kasar ba ya zuwa daren litinin akalla jihohi sha shida suka shigar da trump kara a kotun tarayya da ke california inda nan ne wasu alkalai suka yi ta watsi da duk irin matakan da shugaba trump ke ɗauka a cikin watanni 25 da ya kwashe yana mulki to amma shugaban na amurka ya faɗa a fadar gwamnati ta white house cewa yana da yakinin zai yi nasara a ƙarar da aka shigar da shi a lokacin da ya ayyana dokar ta bacin a ranar juma'a da ta gabata trump ya ce yana sa ran ba zai yi nasara a shari'a farko ba amma ya ce yana da yakinin idan batun ya je gaban kotun kolin kasar kotun za ta yi watsi da duk wani hukunci da wata karamar kotu ta yanke ministan tsaron ministan tsaron kasar venezuela ya ce dakarun kasar za su ci gaba da zama a kan iyakokin kasar kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya ce za su yi amfani da kowane irin zaɓi domin ganin an samar da gwamnatin wucin gadi a kasar ta venezuela a jiya talata ministan tsaron kasar vladimir pradrino ya yi watsi da kalaman trump a wani jawabi da ya ta talabijin yana mai cewa furucin shugaban babu dattako a cikinsa sannan ba taba yin irinsa ba. india ta yi kira ga pakistan da ta daina yaudarar kasashen duniya ta kuma dauki mataki akan waɗanda suka kai mummunan hari a yankin kashmir kiran na zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin islamabad suke gargadin cewa ba za su bata lokaci ba wajen mayar da martani muddin ƙasar ta india ta kai wani harin soji takaddamar da ke tsakanin ƙasashen biyu waɗanda duk suna da wato suka mallaki makaman nukiliya ta ƙazanta tun bayan wani harin bom da aka kai a makon da ya gabata a kan sojojin indiya a yankin kashmir da suke takaddama a kai wanda ya halaka jami'an tsaron ƙasar ta indiya su arba'in. To da takaitattun labaran ka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin amma kafin in sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalai da kuma 'yan uwan kawunmu Bala shi wanda ya rasu shekaran jiya a Bauchi. Allah ya rahamshe shi ya kuma baiwa iyalan nasa da 'yan uwa ikon dangana yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma da hanzu. Afrique. Le monde aujourd'hui.